Africa TV3 haske leka gidan kowa. Tambayar mu ta hudu a wannan halka ita ce, mai tambaya yake cewa malam nakan ga limamai suna dadewa a sujjadar karshe a sallah. Shin yin haka sunna ne? Iya yi ne, ba dalili da jahilci. Wani ya zo sallan karshe ko rukui karshe ko sujjadan karshe shi dade. Ina ta fama ce madalla babu dama malami a addu'a yake yi. manzala sallallahu alaihi wasallam hadisi abu huraira ya nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam daidai da rukui daidai sujadansa baya tsawaita la farko la karshe mutum da ya yi sujada in ya yi sujada kamar yadda ya farko ya na biyu haka amma karshen sallah mu ce ta dadewa wannan yayi ne ba shi da alaka cikin sunna wala koyewa wala koyarwa na magabata na kwarai na africa tv 3 haske leka gidan kowa